بسم الله والصلاة والسلام على الرحمة المهدى ونعمة المزدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى مدينة ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu kallo da sauraro barkama da sake haduwa a cikin wannan gidan tv mai tarin albarka africa tv 3 a cikin guzirin mai azumi wannan halka da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu magana ne akan tsoron Allah da kuma tuba daga zanibi tsoron Allah shine wato igiyar da ke kai mutum zuwa ga samun yardan Allah kuma shine guzirin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wasiya gani da al'umman wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma al'umman ma da suka shuɗe gabaninmu. Allah maɗaukaki yana cewa wala kad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah hakika mun yi wasilci ga waɗanda aka ba littafi gare ku gabaninku da kuma al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ku ji tsoron Allah Allah ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai kawo masa mafita a rayuwa kuma Allah zai azabtar da shi ta inda bai taba tsammani ba to daga cikin abin da mai azumi yake bukata shine takawa a duk inda yake kuma babban abin da yake bukata shine ya tuba daga zanaban da yake yi tsakaninsa da ubangiji akwai wa'ansu daga cikinmu kafin watan ramalana suna zuwa gidan bokaye kuma a cikin watan ramalana ba su daina ba suna zuwa to dan uwana mai kallo ko sauraro kana da dama a cikin wannan wata ko 'yar uwata ki tuba daga wannan aiki saboda wannan yana sa Allah subhanahu ta'ala ya fushi da mutum kuma ya ki karɓan ibadansa saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata kahinan aw arrafan faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya je wajen boka ko dan duba wannan mutumin ya kafircewa abin da Allah ya sauka da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to kaga ashe kenan muna buƙatan tuba wani kuma ba gidan boka yake zuwa ba amma yakan tura ne a je masa a je a yi masa tsafi shi ba zai je ba amma zai tura a je a yi masa shi tsammaninsa yana da dabara idan yi haka ya sha manza Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadithi ingantacce wanda imamu bazzar ya fitar da shi yake a cikin musannaf nasa yake cewa laisa minna man takahana aw tukuhina lahu aw sahara aw suhira lahu aw tatayyara aw tutayyira lahu wa man ata kahinan aw arrafan faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace baya cikin mabiya mabiyana baya cikin al'ummata wanda yayi tsafi ko yasa aka yi masa tsafi bi ma'ana yayi bokanci ko yasa aka yi masa bokanci ko kuma yayi sihiri shi karan kansa matsafi ne yayi sihiri ko kuma a'a shi baya yi yakan tura a je a yi masa ko kuma ya yi camfi ko ya sa a yi masa camfi sa'an nan manzala ce duk wanda ya ji wajen boka haƙi ko ɗan duba wannan mutumin ya kafircewa abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukawa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga a cikin wannan wata muna bukata mu tuba daga laifuffukanmu saboda Allah ce wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah gabaki ɗayan ku ya ku mu'minai dan ku samu rabauta umarni ne Allah subhanahu wata'ala ya bamu to idan fa muka tuba akwai fa'idoji kusan guda biyar da za mu samu Allah maɗaukaki yake cewa faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ku nemi gafarar ubangijinku don shi mai yawan gafara ne in ka nema zai gafarta maka sai ce yursil sama alaikum midarara Allah zai kwararo muku da ruwa mai albarka wa yumdidukum bi amwalin Allah kuma zai azurta ku da dukiya wa banina da 'ya'ya wa ya allakum jannatin gonakinku Allah zai sanya masa albarka wa ya ja'allakum anhara sannan koramu Allah zai sanya su masu albarka da za ku amfana da shi sai Allah ce malakum la tarjuna lillahi wa qara me ya same ku ba ku kaunar neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa qad khalaqakum atwara alhali ubangiji ya halice ku daki daki daga mani kuka koma jini daga jini kuka koma tsoka daga tsoka Allah ya tsara ku mafi kyawun tsari kamar yadda ka samu kanka to ashe dan uwana mai kallo ba za mu koma zuwa ga Allah ba mu ribaci wannan dama saboda wannan wata mai albarka mu nemi yaddan Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah ya yadda da kai shi kenan rayuwarka ta yi kyau a duniya kuma ta yi kyau a lahira Allah ya kaddara mu a halka ta gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh It's over. It's